Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio Kumasi a kasar Ghana kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Asabar 28 ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kan labarai. Bunƙasar tattalin arziki da Amurka ta samu a jiya Juma'a lallai wannan lamari ne mai ɗorewa a cewar shugaban Amurka Donald Trump. wasu kungiyoyi sun auna matasa a zaben zimbabwe suka yi kira gare su su shiga zaben wanda za a yi a karin farko tun lokacin da aka sauke robert mugabe daga mulki sai kuma kungiyar taliban ta tabbatar da tattaunawa da amurka kai tsaye a qatar a cikin wannan mako da zammar kawo karshen yaƙi shekaru goma sha bakwai a afghanistan To kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku yi cewa kasar Amurka ta ce a shirye take domin bayar da gudunmawar shawo kan tashin hankalin da ke faruwa a jihar Zamfara a cewar jakadanta a Najeriya. Akan haka ya ce gwamnatin kasar Amurka a shirye take da ta bada tallafin haɗin gwiwa domin magance ta'addanci a jihar. Haka kuma za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya ke murna kan matakin kamfanin sadarwa na Google na ya ɗauka na bayar da data kyauta a Najeriya. gaskiya wannan abu ne na farin ciki sosai na ci gaba duba da cewa a najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da muke fama da tsadar abin da ake cewa data ibrahim kalmasi garba zai kama na shirin amsoshin tambayoyin ku sai kuma wasu kaɗan daga cikin ɗimbin saƙonan da ku masu waro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya assalamu alaikum cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya kuma makili bunƙasar tattalin arzikin da amurka ta samu a jiya juma'a lallan lamari ne mai ɗorewa a cewar shugaban amurka donald trump kalaman nasa sun biyo bayan wasu alƙaloma da ke nuna tattalin arzikin ƙasar ya samu bunƙasar kashi hudu da 4.1 a watanni shidan farko na wannan shekarar a jiya juma'a donald trump bai wata wata ba ya yaba wa kansa akan abin da ya kira tattalin arziki mai karfi da ba a taba yi ba yana mai cewa tattalin arzikin amurka zai kara farfadowa we are on track to hit the highest annual average growth rate in over 13 years tattalin arzikinmu ya dawo akan turba inda aka samu bunƙasar da ba a taba gani ba sama da shekaru goma sha uku ya ce zan faɗi wannan batu yanzu kuma zan faɗa da ƙarfi yayin da yake cewa yarjejeniyoyin cinikayya suna ci gaba da zuwa ɗaya bayan ɗaya kuma za su fidda alƙaluma masu yawa fiye da hakan tattalin arzikin amurka ya kai kashi 4.1 a cikin watanni shidan farkon wannan shekara tun bayan shekaru hudu da suka shuɗe bunƙasar da ta haura tarihin kashi hudu da aka taɓa gani a baya a daidai wannan lokaci da amurka ke shirin zaɓe na tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa akwai alamar salon siyasar trump zai samu karɓuwa fiye da shekarun baya wasu ƙungiyoyi sun auna matasa a zaɓen zimbabwe su shiga zaɓen farko bayan saukar shugaba robert mugabe daga mulki wanda za a yi a ranar litani wanda batun rashin ayyukan yi da taɓarɓarewar siyasa za su zama batutuwan da masu ƙada ƙuri'a za su mai da hankali a kai yayin da 'yan siyasa ke auna manyan birane da shahararrun wurare domin samun ƙuri'un da za a yi a zaben ranar litinin 30 ga wannan watan yuli wata ƙungiyar rajin ci gaban matasa ta youth empowerment and transformation trust da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu suna nasu gangami ne a faɗin ƙasar domin tabbatar da matasa sun shiga harkokin zaɓe a nan garin mbare wani jami'in ƙungiyar trust da ake kira charles chisale ya yi bayani na taken nan da ake cewa ku fita ku kada kuri'a wanda ya yi kira ga tattaunawa eh, eh, ya ce za mu tattauna a kan batutuwa da suka shafi matasa da abubuwan da matasa suke bukata ka bayan zaben shekarar 2018 don haka ku fito ku saurare mu. Ku fito mu yi musayar ra'ayoyi yadda za mu gina Zimbabwe da mu duka muke muradi. Hostin gumira wani shugaban matasa ne a garin wanda ya ƙi bayyana jam'iyyar da yake ciki ya yi marhabi da wannan ra'ayin inda ya ƙarfafa gwiwar matasan Zimbabwe su fita su yi zaɓe a ranar Litinin. Young people, we have suffered and we have suffered enough. Now it's a time for ya ce matasa mun sha wahala kuma yanzu wahalar ta ishe mu yanzu lokaci ne da ya kamata mu yi amfani da yawan mu saboda kashi 60 cikin 100 na adadin masu wuka da kuri'a miliyan 5.500 matasa ne daga shekaru 18 zuwa 40 don haka ya kamata mu yi amfani da wannan daman a matsayina na matashi kuma na san matsalar matasa iri ɗaya ne shi yasa idan za mu yi zaɓe mu mai da hankali akan batun da suka shafe mu kuma mu mai da hankali akan batun rashin aikin yi a zaben ranar litinin shugaban kasar masin minangagwa mai shekaru 75 zai kara ne da 'yan takara 22 ciki har da nelson chamisa mai shekaru 40 wanda ke jagorantar jam'iyyar democratic change alliance ƙungiyar taliban ta tabbatar da tattaunawa da amurka kai tsaye a qatar a cikin wannan mako da zumar kawo ƙarshen yakin shekaru 17 da ake yi a afghanistan wani babban jami'in taliban ya faɗa wa wakili muryar amurka alice well a jiya juma'a cewa mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da tsakiya da kuma kudu na nahiyar asiya shine jagoranci tawagar amurka a wurin tattaunawa a birnin doha jami'in na kungiyar 'yan ta'addan da bai so a bayyana sunansa ba ya yi bayani cewa a zaman farkon bangarorin biyu sun duba yadda za a shirya tattaunawa na nan gaba da kuma waɗanda za su zama wakilai na taliban da ma amurkan lallai an samu yanayi mai inganci a tattaunawar farko kuma zaman ta yi ma'ana in ji jami'in na taliban sai dai bai wani karin bayani ba ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ki cewa ufa akan wannan batun ganawar da amurka ta yi da kungiyar ta'addan a afghanistan waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun syrian democratic council sdc a takaice mai marawa kurdawa baya sun faɗa bayan wata ganawa da jami'an gwamnatin syria cewa za su yi aiki da gwamnatin syria domin kawo ƙarshen yakin ƙasar wadda aka kwashe shekaru bakwai ana yi dakarun sdc sun faɗa a yau asabar cewa bayan ganawar a birnin damascus bangarorin sun yi amince su yi aiki da juna domin shirya tsarin demokuraɗiyya da kuma faɗaɗa madafun iko a siriya wannan ne karin farko da aka tabbatar da ziyarar dakarun sdc zuwa babban birnin ƙasar wanda hakan ke tabbatar da hukumomin kurdawa za su buɗe wata kafar hulɗa da shugaba bashar al-assad yayin da ita sdc ke ci gaba da neman yarjejeniyar siyasa domin yankin ya ci gashin kansa a cikin siriya hukumomin kurdawa da ke rike da kashi daya cikin hudu na ƙasar siriya sun daina yaƙi da shugaba asad a cikin wannan yaƙin shekaru bakwai da ake yi a ƙasar a wani lokaci ma kan yaƙi 'yan tawaye tare lamarin da ke kai ga dakarun gwamnatin ke neman taimako daga rasha da kuma iran labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla. A jakadan Amurka a Najeriya ya kai wata ziyara ta musamman a jihar Zamfara inda ya gana da duk masu ruwa da tsaki don gano hanyar da Amurka za ta iya taimakawa don shawo kan tashin hankalin da ake fama da shi a jihar. Ga rahoton Murtala Faruk Sanyin na. A tsawon kwanaki biyu da ya kwashe yana ziyara a jihar ta Zamfara, jakadan kasar Amurka a Najeriya David Young ya sami tattaunawa da gwamna da manyan jami'an gwamnatin jihar da sarakunan gargajiya da 'yan majalisar dokoki da shugabanni addini da na kungiyoyin farar hula kazalika da wakilan fulani makiyaya da manoma to sai dai fa mr Yong ya ce ya lura matsalar tashe-tashen hankali a jihar ta zamfara ta bambanta da dukkan matsalolin tsaro da ake fama da su a wasu sassan najeriya akan haka ya ce gwamnatin kasar amurka a shirye take da ta da tallafin haɗin gwiwa domin magance ta'addanci a jihar ko ba komai kasar ta amurka tana tallafawa najeriya da zunzurutun kuɗi har dala miliyan dubu ɗaya a kowace shekara domin yaƙi da matsalar tsaro In coming here to Zamfara, I want to affirm the strong partnership that United States and Nigeria have ya ce zuwa mu a jihar zamfara shine ya tabbatar da irin kakkarfan haɗin gwiwa da ke akwai tsakanin ƙasar amurka da najeriya da kuma haɗin gwiwa da dukkan jama'ar ƙasar nan domin ko kowane ɗan najeriya yana da muhimmanci haka kuma kowace rayuwa muhimmiya ce to sai dai mr young azantawa da manema labarai ya zayyano abubuwa uku wato samar da ci gaban tattalin arziki da gudunmuwar al'umma da kuma hukunta duk wanda aka samu da laifi komai matsayinsa da ya ce ya zama wajibi a tabbatar da su muddin ana son samun zaman lafiya a jihar. There's a conditions of impunity that exists where so many people are able to get away with these crimes and retreat into the forest ya ce akwai matsalar rashin hukunta masu laifi ta yadda a uh, lokuta da dama wasu masu laifi ana ganin su suna walwalar su suna yawon su suna shigewa daji abinsu ba tare da an hukunta su ba wannan ya saba wa aƙidar adalci duk da yake mun san gwamnati na iya ƙoƙarinta a wannan haujin to amma fa ya kamata a ƙara ƙaimi ra'ayin na mr young ya zo daidai da tunanin wasu jama'ar jihar ta zamfara dangane da matsalar tsaro da ta kici ta a jihar sunana muhammadu kabiru umar abin da nake tunani wanda zai iya kawo muna zama lafiya a wannan ƙasa mu shine farko yin adalci shugabannin jagororin ya zamanto cewa duk abin da sun ka zo da shi wanda ya shahi doka to ya zamanto cewa bin dokan nan da kuma umarnin da sun ka bada ba ya takaita bane kawai kan waɗanda ake jagoranta zai iya shahuwar har wanda ya kafa dokar. suna sunana Umar Muhammad Bello. Abin da nake tunani za a bi domin kauce ma waɗannan matsaloli su ne samun matasa ayyukan Jihar ta Zamfara dai ta kwashe tsawon shekaru tana fuskantar ayyukan hare-hare da satar shanu har ma da satar mutane lamarin da kuma ya yi sanadiyar asarar ɗaruruwan rayuka. Jakadan na ƙasar Amurka ya yi amfani da ziyarar inda ya jajanta wa gwamnati da jama'ar jihar akan wannan ibtila'in a madadin gwamnatin kasar amurka murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya To wani haka yake a gaida Murtala Faruk na yayin da 'yan Najeriya musamman masu amfani da kafofin sadarwa na intanet ke murna da matakin kamfanin sadarwa na Google na kaddamar da cibiyar ba da tsarin data kyauta masu fashin baki kan al'amarin yau da kullum na ganin lamarin a matsayin babban kalubale ga kamfanonin sadarwa na ƙasar da ke sayar da data ga ma'abuta amfani da intanet daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. A ranar Alhamis nan ce dai kamfanin na Google ya kaddamar da cibiyar shirin bada data kyauta a Najeriya ƙarƙashin wani tsari da ake yi wa lakabi da 200 YP hotspots. Shirin wadda aka kaddamar a Lagos ya shigar da Najeriya cikin jerin kasashe hudu masu cin gajiyar tsari na kamfanin Google amma ta farko a nahiyar Afirka. Manufar tsarin dai ita ce sauƙaƙa yanayin karɓa da aika saƙonni ta kafa sadarwa ta intanet tsakanin 'yan Najeriya musamman ma ɗalibai da ma'aikatan harkokin yada labarai da 'yan kasuwa da sauran ma'abuta amfani da kafar sadarwa ta intanet. Gaskiya wannan abu ne na farin ciki sosai na ci gaba duba da cewa a Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da muke fama da tsadar abin da ake cewa data domin za ka lura 1 gig abin da muke siya mukan siye shi kusan sama da naira kusan za ka iya cewa naira dubu domin ka ba da naira dubu wasu kamfanukan na baka 1.5 gigs wasu ma baya wuce haka din sannan kuma za ka ga in ma ka siya yanayin karfin wannan data din wani lokacin sai kai ta fama musamman ga 'yan jarida da suke aiki a gidaje na talabijin ko rediyo yayin da kake ƙoƙarin ka haɗa hoto kan rahoton ka ka tura shi ta wato eh, intanet wasiƙa ta intanet sai ka ga abin ya ka sha wahala saboda ko da ka kai kusan rabi ne idan aka samu rawa ta intanet to fa kuɗinka sun tafi kuma wannan wasiƙar ta dawo. Eh gaskiya wannan al'amari ne mai kyau kuma zai taimaki harkar aiki na musamman a matsayina na ɗan jarida wanda kullum muke amfani da shi ita wannan intanet wajen tura labarurkanmu ko kuma wasu bincike a harkar aikin namu to don haka kaga idan misali da ina biyan kamar naira ɗari biyar ko dubu ɗaya misali ne aiki a rana kaga da wannan saukin zai ragu zai dawo misali ɗari biyar ko kuma ya dawo ɗari uku Wasu 'yan Najeriya kenan suke tsokaci dangane da tagomashin da kamfanin Google ya kawo ƙasar ga masu amfani da kafar sadarwa ta intanet. Baya ga aikawa da karɓar sakonni cikin sauƙi da kuma rahusa masu kula da al'amura na ganin matakin na kamfanin google wani kalubale ne ga kamfanonin sadarwa a najeriya waɗanda aka daɗe ana korafi kan rashin ingancin ayyukansu malam bashir muhammad bashir wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum wannan wani kalubale ne wanda yake babba a bangaren su waɗannan service providers da suke ba da wannan ayyuka ba don komai ba kukan da ake da cewa abubuwa ba sa tafiya daidai zai zaburar da su su kalli cewa tunda har ga wani kamfani na google ya shigo cewa zai ba da free service na kyauta domin bunƙasa wannan sadarwa ta yanar gizo ƙila ya ɗora su akan gwiwa cewa inda da ake ta kiraye kirayen cewa ba a gamsuwa da irin yadda abubuwa suke tafiya to yanzu haza zai sa su ga cewa gari su ɗora gidansu akan turba. Gabanin kaddamar da cibiyar tsarin bada kyautar data ga masu amfani da intanet a Najeriya. Kamfanin na Google ya kaddamar da irin wannan tsari a kasashen India da Indonesia da Mexico da kuma Thailand. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Ina mafita linzani ya fi mini sama To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11 da minti 16 na safe. Ga Ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na hudu kuma na ƙarshe na ansar tambayar masu mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Gulde da Buhari Yahaya Unguru da Adamu Habu Umar Iyanga Taura jihar Jigawa kan tarihin azbinawa ko auzinawa na jamhuriyar Nijar musamman ma ko suna da alaƙa da wata ƙabila ko wata ƙasar. Da kuma ansar tambayar Musa Suleiman daga Kano kan takaitaccen tarihin birnin New York da kuma dalilin da ya sa wani sa'in akan kira shi da sunan manhattan to idan masu tambayar na saurare ga kashi na hudu kuma na ƙarshe na ansar da wakilinmu a yamai suleiman muna barma ya samo daga masanin tarihi Profesa Jibu Hammani da ke jami'ar Abdul Mumuni Diofo ta Yamai, wanda Silan ya ci gaba da tambayarsa cewa wato dai a nan nijar ba idan jihar agaris akwai wasu wurare ko akwai wasu jihohin da ake samu abzinawa a ko ina cikin nijar ai shi ne matsalar tawaye ne nijar don babu jiha cikin nijar inda baka samu abzinawa suna zamani cikin gonakinsu ƙasarsu kuma a gani abzinawan da ke cikin Eh, da ke abin ga wajen agadas ko wajen azawak sun yi wanda ke azawak ko yawa yi kaga za ka samu yanzu cikin kasar tawa ko cikin kasar maradi akwai garuruwa da yawa na buzaye wanda ake sha na buzaye kuma garuruwansu ne kuma ƙasarsu ce kaga eh, abin ga akwai sarauta ta abzina bunkuku ko akwai sarauta ta abzina balayara ta gazar akwai sarauta wajen da kwaro akwai kuma akwai da yawa waɗanda suka shiga ƙasar hausa har sun zama hausa yanzu kenan abzinawa waɗanda ke zamne yanzu wanda suke danya da hausawa wasu lokaci har sun zan hausa kuma nan sun zan ma to sun yi wa'anda ke cikin agadis yawa agadis ne hausawa su ne yanzu in ka duba yanzu in ka ɗebe in ka ɗebe hausawa abzina suka ce su ai su ne kabila zai biyu to ko ma sun yi suna da yawa ne suna cikin manyan kabilun nijar su abzinawa Profesor a ƙarshe abinda masu sauraro ke son sani shine wace irin alaƙa ke da kwai tsakanin abzinawan Nijar da abzinawan Mali. Eh, kasan abzinawa to abin ga biyu ne, hanya biyu ce daga arewa wanda suka shigo Nijar da Mali, akwai wanda suka taho daga arewa kamar daga can wajen Hagar ta algeria ko wajen libi suka biyo ko ta Agars directement wasu suka biyo ta bilma suka shigo nan kasar nijar akwai waɗanda suka fito daga yamma waɗanda suka hito daga su ne abuzaya na farko wanda suka shigo nijar wanda suka fito daga yamma to waɗannan da suka fito daga yamma yamma kenan mali ko wanda suka fito daga yamma suna da alaƙa da na niger amma amma ka san da cewa tarihin abzinawan niger mali shine ka zo kana da ƙarfi ka fidda wanda ka tarda ka fidda wanda ka tarda ka ɗauki wurin shi haka ne tarihi <laughs> in ka duba akwai wasu yanzu suna bakin iyakan Nigeria suna cikin da Angile ne suka ce musu su komo Niger mai har sun shiga Nigeria cikinsu to da inda suke arewacin tabelot wasu su zo su tura su su amshe musu wuri su kuma su ta ko a yaƙi ko kuma su zo in an yaƙi to amma Eh, wanda an kai ƙarfi shi ke barin wuri don suna mali ba ni yan ce maka ga wanda ya zo da farko amma abun haka yake abun haka yake kenan na mali sai dai ka ce na mali da na niger duk iri guda ne akwai wata rawar da abzina suka taka a yaƙe-yaƙen da aka yi a can da a irin na sarakuna jarumai a wuyi akwai dewa akwai dewa dewa dewa eh, wa'yan gutun ba su zan larabawa na marok na murtani su ne sun kafa marrakesh sun taɓa yaƙi har zuwa cikin espan su shiga espan don su ceto larabawa tun ma ba su zan larabawa na ɗaya wanda shine misali na ɗaya na biyu in ka duba nan lokacin eh, eh, yakin shehu na hudiyo wani ne ci daura sarkin agazin ne shi ne ya ci daura lokacin nan da sarakuna wanda suke kama na ilila da eh, dogarawa to da na agadas da lokacin da duka abzinawa ne wanda ke mu'amala da hausa da hausa ƙasa hausa suna jin hausa amma lokacin nan duka abuzina ne kuma eh, sun yaƙi sosai kuma ka san eh, abun kumiya ne ga abzi ne ban ce ba jaja ba ban ce buzu ba ya ga abzi ne na asali ya yi gudu cikin yaƙi ba sa tsoro in ka yi tsoro kumiya ce ai da kuma aka ce hausa suka ce tsoro daji kuma gida ko to shine shine abin da abzinawa in kana son yaƙi kuma kaga abin da an kai kawusan ai duk abzina da suka yi yaƙin nan na kawusan da ket da ket sarwa kaɗan su amshe agadis ga abin nan ga tura inda taimako bai zo ba taimako an ka aiko shi daga fari an ka aiko taimako daga dakar an ka aika taimako daga sudan wajen kasan mali an ka aiko taimako daga nigeria angale na mayaka duk don saboda yaƙi da su suka yi abin nan da ba haka nan ba da sun ce da sun yana turin nan ko da yake nan ƙasar nan tamu kamar babu sun sai a ɗauko su kyakya butu na a ce <laughs> a ba su sunan hili ko a ba su sunan wani su sun yaƙi sosai Yawa, profesor Jibama ne, mun gode. To sai kuma ansar tambayar Musa Suleiman daga Kano kan abin da ya sa akan kira birnin New York Manhattan wani sa'in. To kamar yadda ka ce mun taɓa wannan bayanin a baya kuma gashi. Akwai yankuna ko kuma boros biyar da suka haɗu suka zama New York, wato Manhattan da Brooklyn da Queens da The Bronx da kuma Staten Island. To, amma Manhattan shi ne yanki mafi girma kuma mafi muhimmanci. Hatta hedkwatar yankin na Manhattan na cikin birnin New York ɗin ne. Hasali ma, kafin yankunan biyar su haɗe su zama birnin New York a shekara ta 1898, birnin New York na ƙunshe ne da Manhattan kawai. Ma'ana, kafin shekara ta 1898, birnin New York da Manhattan abu guda ne. kuma kalmar Manhattan ta samo asali ne daga harshen kabilar da ta fara zama a wurin, wadda ke kiran wurin da suna Manhattanian, wanda sannu a hankali aka turance shi ya zama Manhattan. Daga cikin yankunan biyar da suka haɗu suka zama New York, Bronx ne kawai ba tsibiri ba. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Jibu Hammani da wakilin musulle mummuni barma da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma mako To Madalla gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin saƙon da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau cewa muna fatan samun daidaito a jagorancin sulhu da shugaba Muhammadu Buhari zai yi tsakanin gwamna Nasir El Rafa'i da Shehu Sani kafin zaben shekara 2019 mai karatowa amin. Sako daga Alhaji Umar wato Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa. sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa mahajjatan najeriya ku dubi dokokin addini da na ƙasar saudiya a ibadar aikin hajjin da ta kai ku ƙasar muna fata za ku saka ƙasarmu a cikin addu'o'in yau da kullum saƙo daga babba haruna bajuga da alhaji abubakar jibrin ɗan gusau sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa muna addu'ar Allah ya tona asirin masu kashe mutane a jihar Zamfara duba da yadda ake kashe mutane waɗanda ba su je ba su gani ba Allah ya kama na zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin Sakon haɗin gwiwa daga Kadora da gagaɗan fulanin warji da Shehu Kashalla kafisan ana zikiri daga jihar Bauchi sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa muna ƙara yi wa dakarun tsaron ƙasar mu Najeriya addu'ar samun nasara kawo ƙarshen masu ayyukan ta'addanci a ƙasar mu baki ɗaya saƙo daga isuhun dila faki sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau da ke cewa don Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa da mu mika kuka wato kokon baranmu ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da tawa Allah da annabi ta sa ta zo garinmu na Karasuwa da ta tuna wato mana wato ta mana ka mana ruwa ganin yadda a duk damuna muke fuskantar matsala ambaliyar ruwa na wato ruwa yana rusa musu gidaje sako daga malam hussein ta karasuwa to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice bunƙasar tattalin arziki da amurka ta samu a jiya juma'a lallai lamari ne mai ɗorewa a cewar shugaban amurka ɗin donald trump kalaman nasa sun biyo bayan wasu alƙaluma ne da ke nuna tattalin arzikin amurka ya samu bunƙasa ta kashi 4.1 a watanni shidan farkon wannan shekarar a jiya juma'a trump bai wata wata ba ya yaba wa kansa akan abin da ya kira tattalin arziki mai ƙarfin da ba a taɓa yi ba yana mai cewar tattalin arzikin amurka zai ƙara farfaɗowa. wasu kungiyoyi sun auna matasa a zimbabwe su shiga harkokin zaben kasar bayan saukar shugaban robert mugabe daga mulki to madalla kafin mai sallama na mika sakon taya murna ga wakiliyar murya amurka a maiduguri usaina muhammad da angonta abdullahi bukar waɗanda aka ɗora musu aure a yau asabar ɗinnan allah ya ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba masu sauraro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare da ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya madaurin ki daya yanzu a madadin baba ya makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin kuma mai ke cewa sai mun sake dawo da karfe tara da rabi na dare a gwan najeriya da nijar karfe takwas da rabi a gogon ghana salamu alaikum